Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai alli. Akalla mutane 43 ne suka mutu jiya Juma'a a sakamakon hatsarin jirgin ƙasa a lardin Semnan da ke tsakiyar ƙasar Iran. Fiye da mutane 100 ne kuma aka kai asibiti bayan hatsarin. Hatsarin da ya faru a kan layin dogon da ke tsakanin Tehran, babban birnin ƙasar da kuma Mashhad. A lokacin da wani jirgin fasinja ya yi karo da wani jirgi da yake tsaye a saboda wata matsala. Gwamnan lardin ya faɗa cewa akwai yiwuwar yawan waɗanda suka jikata ɗin ya ƙaru. Jama'an ƙasar Afghanistan sun ce aƙalla mutane biyar ne suka mutu 27 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wasu bama-bamai a jiya Juma'a a lardin ha da ke gabashin ƙasar. Jama'an yankin sun faɗa wa muryar Amurka cewa fashewar sun faru ne a sakamakon wasan wuta da yara suke yi. sun ce jami'an 'yan sanda guda biyu da wasu yara suna daga cikin waɗanda suka ji kada a jalalabad babban birnin lardin mai magana da yan gwamnatin lardin tahula koyani ya ce gwamnan lardin nangahar gulab mangal ya alkawarin baiwa wannan batu muhimmanci kuma zai kaddamar da yin bincike akan wannan al'amari haka kuma mr hoyani ya ce gwamnan ya yi wa jami'an tsaro kashedin cewa idan irin haka ya sake faruwa a yankunan da suke ƙarƙashin kulawarsu to zai sallame su daga aiki bisa kuma aiki da dokar da shugaban ƙasar ashraf Gani ya gabatar babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin to amma an san cewa an yakin sa kan ƙungiyar taliban da isis da suke yankin galibi sukan ce sun kai irin waɗannan hare-haren. Tsaffin ɗaliban makarantar sakandare da ake cewa Unity College sun yi wani taro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya suna buƙatar gwamnati ta farfado da irin waɗannan makarantun domin a sami zaman lafiya da kuma haɗin kan 'yan Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da ƙarin bayani. masana sun yi kiran karfafa kwalejojin haɗin kan al'umma a najeriya don ƙara kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakanin sassan siyasa shida na ƙasar mai mutum fiye da miliyan 170 masana sun yi magana ne a taron tsaffin ɗaliban kwalejin mata ta anacha reshin babban birnin tarayya abuja irin waɗannan kwalejoji da ake kira unity colleges kan samu ɗaliban su ne daga dukkan sassan najeriya a tara su a makaranta ɗaya don karatu da fahimtar al'adun juna ihe m What I have, I will get. But if I don't, tsohon shugaban hukumar kare haƙƙin bani adama ta najeriya farfesa odin kalu ya ja hankalin tsoffin ɗalibai na kowace makaranta ma su wayoya makarantun nasu na ainihi kama daga firamare zuwa sakandare don ba da gudumawa ga inganta makarantu yana mai cewa gwamnati ita kaɗai a wannan zamani da ake samun matsalar tattalin arziki ba za ta iya ɗaukan nauyin dukkan lamuran ilimi ba ɗaya daga ɗaliban mata da ta yi karatu a makarantar daga yankin arewa kuma da ta gama a shekarun alif da da tara tamanin maryam sunusi ta karfafa kiran kula da ilimin mata ta ɓangaren addini da zamani don raya al'umma maryam wacce ke aiki a hukumar gyara hanyoyi fema ta ce duk da lokacin da suka kammala makarantar ba kai shekara goma da gama yakin sasa ba amma ba su fuskanci wani bambanci ba abun mamaki shine yawanci su basu san ma akwai mutane kama na a arewa ba da suka gan mu sai suka ce a daga arewa ai sun dauka kowa arewa dan garuwa ne don irin su suke gani a anacha mu sai kuma ga mu nan irin su in fact mu ma fi su kyau sai daga nan sai suka zo kusa da mu aka hana mu yin Hausa banakula aka hana mu Ibo aka hana Yoruba don akwai Yoruba akwai Inyamurai akwai hausawa ranar fridays za a ɗabi mutane a kai su masallaci a can wani anguwa ana ce mishi a fege a nan a nature din ranar sunday za boss din makaranta ta ɗabi mutane ta kai su church an zauna lafiya ba kabilanci ba bambanci ba mafaɗan addini ba komai ɗaliban da sun yi ta zubar da waye don tuna tarihin karatun da suka yi da a yanzu suka zama uwaye 'yan shekara arba'in wasu hamsin har ma da akwai masu shekara sittin a duniya baya ga irin waɗannan makarantu gwamnatin soja ta yakubu gawan ta bullo da shirin yi wa ƙasa hidima ga matasa waɗanda da suka gama jami'a don ƙara haɗe kan Najeriya. Yunkurin dawo da batun ƙasar Biafra da mallakar arzikin yanki musamman ma fetur a Neja Delta darasi ne ga gwamnatin Najeriya ta kullo da wasu shirye-shiryen haɗin kan ƙasa. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To mun gode Nasiru kuma kada a mance waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Saɓani ko kuma rarrabuwar kan da aka samu cikin Kwamitin Karɓar Mulki na Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump a kan wanda ya cancanci a baiwa mukamin Sakataren Harkokin Waje ya fito fili. Kan ɓangarorin cikin kwamitin ya rarrabu tsakanin ko a baiwa ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican a zaben da aka yi a shekara ta 2012 wanda kuma shine tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney ko kuma tsohon magajin garin birnin New York Rudolph Giuliani mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. A saƙon da ta sa a dandalin Twitter mai baiwa Donald Trump shawara, Kellyanne Conway ta bayyana ra'ayin waɗanda ba sa goyon bayan a baiwa Mitt Romney wannan mukami. Suna bayyana ta baba su ga biyayyar Romney ɗin tsohon gwamnan jihar Massachusetts, wanda a lokacin yaƙin neman zaɓe ya yi ta caccakan lamirin shi shugaba mai jiran gado Donald Trump. Waɗanda kuma ba sa goyon bayan a baiwa rudolf Giuliani wannan mukami baya ga tababan ko zai iya jurewa tambayoyin da za a yi masa a majalisa kafin a tabbatar da shi sun kuma yi nuni da shekarunsa na haihuwa ko zai iya gudanar da aikin sakataren harkokin waje na yawan tafiye-tafiye bisa la'akari da cewa shekarunsa 72 ne Shugaba mai jiran gado dai Donald Trump wanda yanzu sananne ne wajen canja ra'ayi ko kuma matsayi ya yaba wa dukkan mutanen biyu Mitt Romney da kuma Rudolph Giuliani. Tsohuwar 'yar takarar shugaba a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Green, Green Party da Turanci a nan Amurka Jill Stein jiya Juma'a ta buƙaci a sake ƙidaya ƙuri'un da aka kada a jihar Wisconsin Daya daga cikin jihohin uku da take buƙatar a sake ƙidaya ƙuri'unsu. Jami'in hukumar zaben jihar Wisconsin Mike ya ce da tsakar ranar jiya Juma'a kafin wa'adin lokacin gabatar da koke-koke wuce Jill Stein ɗin da wata ƙungiya suka buƙaci a sake ƙidaya ƙuri'un. A saboda haka ya ce yanzu haka hukumarsa tana shirye-shiryen sake ƙidaya ƙuri'un. tilas jihohin su kammala a ƙuri'un kafin wa'adin ranar 13 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. Tun da farko a je Juma'a Ms. Chan ta sa bayani a dandalinta na yanar gizo cewa magoya bayanta sun tara dala miliyan biyar da za a yi amfani da su wajen a ƙuri'u a jihohin Wisconsin da Michigan da kuma Pennsylvania. ta ce ana buƙatar dala miliyan bakwai domin aikin sake ƙidaya ƙuri'u a jihohin guda uku ta ce da yake sun samu kuɗin sake ƙidaya ƙuri'u a jihar wisconsin yanzu za su mai da hankali ne wajen tara kuɗin da ake buƙata domin sake ƙidaya ƙuri'u a jihar michigan da ƙyar shugaba mai jiran gado donald trump ya kada hillary clinton a jihohin wisconsin da kuma pennsylvania To amma kuma ba wani abin amfanin kirki ita Jill stand ɗin za ta samu daga ƙida ƙuri'un da za a yi ba, domin kashi ɗaya daga cikin ɗari ne kawai ta samu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. ya Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari bari ya huce. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga ɗimbin gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga malam dikko buba bukuyum tare da iyalansa ja zamfara da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar sa'idu abbas dan sadau tare da acgp wato system controller janar na gidajen kurkuku md na ta'ala wanda ke benin a jihar edo sai alhaji muhammad madasir layin jibga tudun wada zaria sai alhaji mustapha dan madiga chairman na yan kaji kasuwar mu da lawal a baucin yakubu sai alhaji ya'u dan madiga ag gambo motors a bauchi tare da honorable hamza muhammad lanzai unguwar tudun salmanu bauchi sai asp kawo mai dala da ke ke gidan yarin bauchi tare da ibrahim s bello shi ma na hukumar gidan kurkuku a bauchi da fatan kunanan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga saminu daburai rabuwa da rediyo sai dole a dare zone tare da alhaji sani dahiru ya kasai sdy engineering limited sai alhaji sharif abubakar usmaniya petroleum a kaduna sai alhaji umar shehu garkon minjibar tare da alhaji umar na bako kazawa minjibar sai alhaji muhammad ado gimzoro zoro tare da alhaji mansur muhammad zuliyadaini dambata sai kuma alhaji ahmad wasai da fatan dukkuna nan lafiya ga gaisuwa ta musamman nan zuwa ga dr mustapha muhammad inuwa inuwa ssg na jihar katsina tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika gaisuwa zuwa ga malam ado mai kemis a birnin kudin jihar jigawa sai gaisuwar alhaji uba fanshin direban dangote mararrabar gumau tare da alhaji abdullahi kafa ba takalmi a baucin yakubu sai gaisuwar nasiru yusuf birnin kudu jami'a da labarai na majalisar karamar hukumar gwaram a jihar jigawa dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. marigayi salisu jan kiɗi ake ji cikin shirin namu na yau Ga ɗimbin gaisuwar filabar ya huce zuwa ga Komodo Muhammad Lawal Barau mai ritaya, sai gaisuwar Khalifa Sheikh Aliyu Ahmed Abul Fathi a Maiduguri tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashi Ngwarimi a Josai Alhaji Sani Ahmad Yariman Toro tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya. Muna gaida Hajiya Rashidat Ahmed malaman makaranta garin Liman Katagum sai gaisuwar Alhaji Garba Aliyu dan Buramna Jalam Ajar jihar Bauchi tare da iyalansa Hajiya Altina da Hajiya Fatsuma sai gaisuwar Alhaji Sabo Muhammad Turakin Giyade da fatan kunanan lafiya. Dan ban gaisuwar sashen hausa na murya amurka daga fila bar ya huce zuwa ga sanin shaga kofar ƙaura katsina sai abubakar sadiq kafin soli tare da abu humaira alkanawi sai gaisuwar amiru lawal balarabe giwa tare da dauda tela baningi a jihar bauchi sai gaisuwar abubakar a bello komna tare da ahmad salisu abubakar sai abdullahi musa sai gaisuwar ibrahim Babasa'idu. idu tare da babawo mai taki toro a jihar bauchi Yakubu tare da shugaban majalisa Ismail Umar Bima mai gombawa sai gaisuwar Dina Siddiki tare da Shafale Kefi a jihar Nasarawa tare da Muhammad Hassan Buram na Maradun sai gaisuwar wato Fadima Ibrahim tare da Honorable Salisu Zakari Ningi sai gaisuwar Salim Abubakar Imam Jingir tare da hajiya amina hamza sai kuma gaisuwar al'amin idris dukanku da fatan kunanan lafiya ya ji har da mu za ku ku ga iya ga ɗimbin gaisuwar filabar ya huce zuwa ga mai girma yariman zazzau muhammad munir jafaru sai gaisuwar ma'awai zurmi tare da shehu tsumagiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga usman adamu alero sai alhaji umar gidado gumi tare da awal ibrahim sai muhammad dan tijo da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa nan zuwa ga shehu gajo tare da mai mu Dr. Nasir mai magani birnin Kebise Adamu Attahiru da Balarabe Babale Gajida sai Shehu Suleiman da Hajiya Gambo Mamman Gusau sai kuma gaisuwar Awal Muhammad Dan Larabawa da activist M Lawal sai Malam Anas Hoja da Sade Sa'idu Daura da fatan kunanan lafiya. masu sauraro ga wani labari da muka taɓa kawo muku ni da halima na santin wasu ma'aikatan sashen wasu na murya amurka halima ba kenan wato aka yi ta samun labarai labaran haba aiki shiru wato kina kin tafi kina hutu kawai aka yi ta aka yi ta cilla santi masu linzami masu cin dogon zango eh, ba ma kanana masu cin gajeren zango ba waccan tahiya kenan da na yi yawwa lokacin eh, ba kenan aina na ji labari da aka ce ji labari mm, ko abdulaziz aka ce yana ci abinci sai ya dauke ta yar kwalba ya ce wagga tonkat <laughs> wagga tankar kyan nijar ce ko kyan najeriya <laughs> ai akwai wani santin da aka ce yayi wai da ya yi santin ka eh. san bahilla ce santi wajen bahilla ce babban abun kunya ne <laughs> da maryam da ibrahim jarmai na zaune da suka gane hmm. abdulaziz ya yi santi sai maryam ta yi wa ibrahim jarmai hmm. ta kalle shi kakkai dariya hmm. wai sai da ya ci abincin sai ce to wai su security nan na bakin kowa. idan ana shigowa da abinci shi ma abincin sai an shigo da shi ta nan wurin wato sai an <laughs> bincika abincin kenan sai an sa shi ta wajen eh, na'urar nan ne ko haka kawai ke shigewa mm. santa ai gaskiya ne wala iro ki sa wannan santi da kike tadi na yaji kai ma kai ma kai na burgami kai ma kai santin burgami ba sa abin da kike ne ba amma ina son faɗa miki wato wannan santin yajin da ya yi <laughs> mm. saboda lokacin riga mun fahimta sai muka ce to bai kamata mutane a mishi magana ba mm. a yi shiru a kyale shi saboda kada a sa shi ya ji kunya to Allah ba da ya sa dai lokaci ya gaba abinci amma da ya dauka da ya dauki kwalban yajin ya duba ya ce ka ya ce waga tonkar eh, yar Najeriya ce ko yan Nijar ce <laughs> babu wanda ya ce mar kala da ya juya haka lona ya juya haka lona wallahi da ya tashi mun kai awa uku ba mu gan shi ba ba mu sai inda ya shiga ba in ka lura tiran na Abdulaziz bai sake zuwa ya zo ya zauna cikin jama'a ya ci abinci a santin nasa ne ashe ka san da ya ci abinci ya ci abinci shi ne ya ce menene wani abu da ya tuna hukumar nasa ya ce irin waɗanda a ah, makamai masu linzami ya ce ai tura wato dama sai a wajen cin abinci tukuna irin basiran nan ta kera makamai masu linzami da rokokin da ake cillawa can sararin samaniya dinnan sai ana cin abinci irin wannan basiran take shigowa ya kalli idon wannan ya kalli idon wannan ya kalli idon wannan da ya sai ya buga sai tashi sai ya <laughs> gudu sai ya bar wurin eh, abdulaziz ali litoro <laughs> ya buga santikam Alewa za mu ja burki kin cinye mana lokacin ga lokacin santinka kai ma da mai burgami wace ce ma kace ir mai burgami menene kaci oh <laughs> wani dan abinci ne da aka yi da kwakwa da kaɗan ɗauka kaɗan gutsira wannan ke sai ka ce mai burgamin nan ta ta da burgamin ko menene na san yankewa za ka yi nan bari ma kan bata lokaci kawai <laughs> yanzu dai <laughs> aikin kasa kamowa da na ji kina ta kama kame ne ka san naman Ibrahim ka san wani abu mm. anya ba wata addu'a ce da kai ba in dai kai santi mm. nazo zan ba da labari sai in me sai in me yanzu muna hita daga dakin watsa shirye-shiryen nan zan ce maka kai kaza kaza kaza far amma dai a studio to karshen shirin namu na yau kenan sai makon gobe idan Allah ubangiji ya kai ma huta lafiya kashe hamlarin malaɗan shehu gani da abubakar ya shirya wurzar mara baji kan amadu mai maganin marasa kumiya wurzar mara baji Ahmadu mai maganin za kunya kashe hamzarin maza ɗan shehu ga gida abubakar ya shirya. Kullum dujara ayi don hausa. Magana da ya faɗi kun kaushe da kashe hamzarin mazaɗan shehu ga gida abubakar ka shirya baban sarkin fada burdu da jirgi abin hiton ban allah baban sarkin fada burdu da jirgi abin hiton ban allah magajin da cikin sudani magajin babba to sai ku mai da'a kashe hamzarin maza ɗan ga gida abubakar ka shirya. Tuma da lakafinmu mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. Akalla mutane 43 ne suka mutu jiya Juma'a sakamakon hatsarin jirgin ƙasa a lardin Samnan da ke tsakiyar ƙasar Iran. fiye da mutane ɗari ne kuma suka ji rauni jami'an ƙasar afghanistan kuma sun ce akalla mutane biyar ne suka mutu 27 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wasu bumabumai a jiya juma'a a lardin nangarhar da ke gabashin ƙasar jami'an yankin sun faɗa wa muryar amurka cewa fashewar sun faru ne a sakamakon wasan wuta da yara suke yi sun ce jami'an 'yan sanda guda biyu da kuma wasu yara suna daga cikin waɗanda suka jikkata a jalalabad babban birnin lardin mai magana da yawan gwamnan lardin ya ce gwamnan lardin ya yi alkawarin baiwa wannan batu muhimmanci kuma zai kaddama da yin bincike akan wannan al'amari Tsoffin ɗaliban makarantar sakandare da ake cewa unity sun yi wani taro a abuja babban birnin tarayyar najeriya suna buƙatar gwamnati ta farfaɗo da irin waɗannan makarantu domin a ƙara samun fahimtar juna tsakanin al'umma domin ɗorewar zaman lafiya da kuma haɗin kan 'yan Najeriya. Saɓani ko kuma rarrabuwar kawuna da aka samu cikin kwamitin karɓar mulki na shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump akan wanda ya cancanci a baiwa mukamin sakataren harkokin wajen Amurka ya fito fili. kan bangarorin ya rarrabu tsakanin ko a baiwa ɗan takarar shugaba na jam'iyyar republican a zaben da aka yi a shekara ta 2012 mitt romney ko kuma tsohon magajin garin birnin new york rudolph giuliani mukamin sakataren harkokin waje to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya